الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نكافية تاتشي من كرافية مقالة أسلوب النقد بين الدعاة والتعقيد عليه na da littafin majmu fatawa makala cin mutanawiya sheikh abdulaziz ibn baz volume 7 page 316 lo 321 a ah, sheikh abdulaziz ibn baz rahimahullahu ta'ala ga wa ga shi ba zamanin ne mini bejeji mini ya bayi mini na bejeji dawa ne zanen ci je gimutunci ya doji amma sai ga ya ci lamari ki makanta ga cewa bai du'a ku ji sai ga ya ce so ma abin gaji da nasu so ce kan da so so ma gure ko da shi ka sai ta ta sai gaushe ba kun ji wasu a jojiji masallacin sararo ku ba ya ji lecture ce ka ta da su ci gado mai mai wuce ko gowa kwaje ba sai gwada mai na je sai da hannun nan ci gado ka ni shekar da zai zubin ba point na jawabin lauɗe nan ka a shekha ta yi zubin ba ka ni point na jawabin lauɗe da za ga yi la littafin alwajik na kai ce kawai a ta'amudu bai na ulama buwanan ka'ida na jula da yanayi da ka'ida zuni da yani kafin fayan hmm. ka'ida ya gusu cin ga alhazari min alkarfi fil ulama ẹ̀wù náà ẹ̀dù gáṣì fèdè àmẹ́jọ àìbùmọ́ kó fẹ́ jẹ́ amúkíńtì kó fẹ́ ìjà akókó kó fẹ́ bàtíkà kó fẹ́ gẹ́gẹ́dẹ̀dẹ̀ ìjà òmùgẹ́ nàìjíríà ẹgbẹ́ náà àlejò sọ́lá sẹ́yìn ìnà ìdìmọ̀ àkù wà àbúwá lẹ́kù wà àràdọ́kù kọ́ عليكم حرام كان مسجدكم هذا في شعركم هذا في بلدكم هذا رواه الإمام bukari a nan idan yi in jayaye to dukiya yi to mutunci yaye abu yaye kin ne ko idan nan da alfurmana kin ne san nan da alfurmana kin ne da abu ne maka nan waje alfurmana eh wannan wato ne eh da dige ya mai ya dini shi alwa ce ya mutunci wa jin mu mutunci ya dini na'am ga da ladi mama abu zura ta rabi تبعتنا الخطيب البدر أرسل يعني ذلك الكفاية يقولنا وإذا رأيت رجلا ينتقص إذا رأيت رجل إذا رأيت رجلا ينتقص أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق نعم. وقال إذا يوم يجد أن يكون ويجد أن تمثل جميع سعادة جهان صلى الله عليه وسلم يوجد عنه زنديق البدر نعم. يعني. وعليه يقول لا يوجد جميع سعادة zalunci gemu ya mawa sai ji samu zalunci tufuwa nan kwana zalunci kemina su kodi kira yana kuna ko zalunci to wanda a ji general da zuwa mai yana addini shi sai jiya shi ya kaba addini biya ni kaba ka yi Allah ka da rasuli biya ni inda da abin madanare ni kaje sai dai ji salatu kama na mun arabi shi na dare معنى جزء إبراهيم لا كما صليت على إبراهيم ويسلم شياج النار شوش من الله يسخر قومه من قومه شوش من الله يسعى سره إنما كنا نقول ونلعب كل أهل الله وآياته ورسوله كنتم تستاذون إذا هو أعلم يا أخي وفقنا الله وإياك لموضاتي وجعلنا لمن يخشى ويتقي حق ثقاته أن لحوم العلماء رحمة الله عليهم مسمومة يقول لك يمنجي سمو وعادت لا في أشياء كان متخصصين معلومة الآن سوف يبقى يجمع بمدن شيء يمنجي له ní ọdún yára ọkọ sọkọ àgbà ó ṣe ìfẹ́ abú sọkọ àgbà ó ṣe àfírí láyé èdè ìdí ẹjọ́ bẹ̀rẹ̀ ànú kàdébì mùsẹ̀lì èdè àtàkìrì ńgá wane da an ga shiga da gaza ta zai mai yana da nisa gaza ta zai da hada ilmin hada kishin ruwa zuwa an ja na da ta zai hada da ta ya da na ta jina a ta zai ne ne ko ta da kiya mutunci sa wanda ya ɗaya da rango wuya don biyayi za a yi kuma nan zubila alkali kama zai zo zaka zai haddadiyu zaka zai sururiyu zaka zai kazan zaka zai mumayya zaka zai ajawula ko zaka zai ajawula zaka zai farihiyya zaka zai kazo zaka zai kazo zaka zai na ku za da ta biri iri je shi na yau ne ko ta ji makanta ne ce wasu mu ga haƙi da dai irin na kula da ku fiti suku lau hadisi ku fiti suku sai a hankali masani gwata suku babu sai ta yi karatu suku babu za mu shiga cikin zindan emi gobe gani da rikici wanda ya soji kiya yanzu karayi kayan ya mutu hanci al'adar min kafi a turbu da ma fi gani ilimin irin ma ga ce da ya gagamai ya ci mishi wa madaili ya mu lẹ́gbẹ̀ẹ́ la lè ti dé iyì ní à àmọ́ ìyá rẹ̀ lẹ́dà kan lẹ́gbẹ̀ẹ́ bó wọlé bó tó láti jáde ẹnu wà lọ́wọ́. kúlù yẹn máa lè kọ́lù yẹn lọ́dún láta yóò láta sọ́ọ̀rù báwo lè yí lọ kúlù àti bùrọ̀ wá lẹ́kọ̀ọ́ ṣé kó tó ń fa etí. wọ́n tó lè dàgbé jùlọ bó mẹ́yìn àwọ̀ káyì. rèmẹ́ẹ̀lì amma wanda ake tafi ku ya ku yan manjo wani min doruwa wa ainihin riba an kulle aibin kalilati sai eh, zaga yarda ji gan yoyi kawai zai je da jawuci aibu wa ne ya kama an na aika sukti tuddi masawiya sai ne na mai gada shi shi ko ci ajiyar gan yoyi ku ci wawaya ki da mutanen ẹgbẹ́ ìgbẹ̀lẹ́ tó lọ káàkiri wọn ní méjèèjì wà ní àlìmáàmù záàdì ó tó ráàbá kárí lè bọ́kùlù ga sami su ba da mashayihi ya kuru gurin na yau diga kula fi majisa bi hamdin fa an ba fi fadail aliyin ya ji majalisi ya mun da shi ko ya ji hamdin sha wanci jiyan lawo ya hadin shi ba ri kai salata ibn ali radiyallahu anhu ba da an kana allah fa bari salata da na salata salata ibn abakar da salata ibn da salata ibn usman wa hadis ya salata bayani ke da bayan sayyidina ali bayani kafin ya zai tsaye ali da dana fa in kama abul fadli da tsaye ga abul fadli su ne ma na wuce mai kira ba a wajen ko ga yi wa nasu hada da jalin salatattu ga man na shida na dajjal da kamu daga kai ne mai bani mu wa qala jami'a da malikun ja ta mace socho kilo ti da wa ne da kuma nan shi ure ara da na ga Allah da nan da wa kai na ga yin da nan uda wa kai na ga yin da nan wa ne sai na ga ne eh ba wuce gina ya ga kama wuce in fasu position shi mabi karatu ke ma ya ta ta da ya Allah ma saniya bi fadail salasa in wa fadalaye da mutane ne ka kula gona ke ce la kana wannan ngana la ko bolu ce ko na yanda kuma fadala shi ka da umar kawo kowane cikin da bin fadar shekaru abdulaziz bin baz abin biyu da garu kuma ki gai shi ba ta da mata ta ba wani akai shekwa wani nasu din labari a magai a magai da gari ba ta da ta a gari a ta confusion da ci saye saye saye sai sangwa mai ba da yi ka kaga saye sáré kábẹ̀ ní bí ẹgbẹ́ ṣàdé tí wọn bá ti ti yóò da àgbẹ̀kùn fi ìlú lórí díẹ̀ ní kọ́ni ilé tó ilé tó lè tó ìṣẹ̀lẹ̀ ìbẹ̀ sí apáta wọn lọ sí báyìí wọn rí ṣé sáyẹn àlìmọ́ àgbà àdúgbò lè fi ẹ̀rọ báwo ṣe àgbẹ̀rẹ̀ bàtẹ̀lẹ̀ yìí mẹ́rin láti lè fa bàtẹ̀lẹ̀ yìí àyè tó nàlá òṣèlú bàtẹ̀lẹ̀ yìí àyè tó nàlá tuntun tán bàtẹ̀lẹ̀ yìí tó ayé àgbà àgbẹ̀rẹ̀ ko dan da shiga shi a ga ku za ka dare hali jahilci bilwafi hake hake hake sautar zalunci shijiya da ka dare ya kada ma da aiki wani nifas ko haila da nifas ga da ka dare la yarifuna ma yadura abu da hake mai zai shi sarautun don nan ba da kiyaye Ìṣàtúnwá. Ìṣàtúnwá. lẹ́yìn lé bàbá òní ẹgbẹ́ ibi dájú dúró lọ́dọ̀ ìdájọ́ lẹ́yìn lè bá àtàwọn yẹn lè dìde yìí lẹ́yìn lè kírìtì lèyí makaranta ne wa albarka ko wa ba wani rufiya da da yi ne shi lori eh ne ka za mu inda mu shi ka shi wannan kan ne ce le ga wannan mamaci wa turanci a nan inda yi ne kan ne ce le ga wannan mamaci that is it ko ne ga mun mutum wani lecture ba da gogo haje da kimiyya ko kuma ne ga mun mutum da mun bari na lafi tubana haje da kimiyya wanda ya kunji lafi na Allah kiyaye aga imam أذاب ya محمد يا يا أبو ya ziyari na guba ba ce da da imamu shafi ya yabo ne ele ga a kiran shi an ci da imam imamu shafi imam Muhammad ga na diri na ya kula ne wallahi ma ra'ayna min illa khaira yiye ne da wuce ga yana yayin ne imam shafi ne ci zai da bane bijirki yi ne bi shi an ci cewa nan ga kame ki man shi shuwa lawa jiya ba ta akida ne ta akida wace mun ga dan biyu ko kai da yan mutuwa ba ce eh, irtima sul uzri lil ulama ba wani zaman shi ba uzri ya zai ya man shi Allah subhanahu wa ta'ala ga شيء ثلاثة لا لو ما رسميتموه ظن المؤمنين والمؤمنات بأنفسهم خيرا كفنا وجه وشي يا كذا تناجنا لا شأن غير المؤمن والمؤمنات يقولوا لي أبا على خيري أقصاد وقال هذا اسم مدين جمال إمام آه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تظن الكلمة لا تظن كلمة خرجت من أخيك المسلم سوءا لها في الخير محمدا لكن لكن لكن من وجنة سيادة قال يجوى من المسلمين ومجى على خير ومجى فقر على خير نوع جيدة وشنا سيادة يجوى من المسلمين يجوى من المسلمين يجوى من المسلمين ńlá fassara wangi wo ko ya fassara wangi ngai wuce wa yana wani tsane ganin muhammad ibn sirin رحمه الله وإذا كان بك عن أخيك شيء فالتمس له عذرا يرجو وقاو جنب تيجي وقاو دريو فإن لم تجد فقل عنا له عذرا هذا يتبقى جولتي إذا جدته zamanin ma mahmud na hambali a rigita wa na kasar kura da mandaci ya yi da mandaci ya hau amma ya yi kuma zaɓi ma da kasar kura ne amma a yi suna zaɓa na abin yano wani yanzu ɗaya zai ne wuce shi asiri ta ga jami'a ya yes imamu ahmad da zan wuce shi a na boko a jikin shigar da ya kila a cikin yano amma bayan da ya wuce wani ìgbàlélébù iná ní òkú nílá ló fún ọ̀gá. adé adé méjìdínwó ló ń gbé wá àdìsọ wọn lójú òwúrọ̀ nù. gáàsì mi ò lóyún ìlú nínú ìdajì ní ẹgbẹ́ ìṣe. ìdáàbò jẹ ọmọ báwo bìrì tẹ́lẹ̀ tí mo bẹ́ẹ̀ ju òmòdì ẹ̀kọ́ àdìsí mi sáré. ko Ibn Abibib mẹ́rin ìmọ̀ ìtara fẹ́rẹ́ ìmọ̀ ìdìbò lóko lóko bá dàbí àjùmọ̀ ìwúdò ìmọ̀ lóko tẹ́lẹ̀ ní. Mímú bèrè ìwúdò lọ sí àti àdúrà ẹ̀fọ́ àti ilẹ̀ ìtẹ̀lẹ̀rẹ̀ ẹ̀dígbà ni. Àmọ́ dájú wọ̀nyà owó wọ̀nyà àlẹ́fẹ́ ìdè wọ̀nyà jí ń fẹ́ lábíyá. Láńdọ̀ ti bẹ́ẹ̀ lẹ́sìn náà tó àwọn kìlọ̀ gbọ́dọ̀ kàdàrí yá jẹ́ lọ́gbú náà, wọ́n tó yẹ kàdàrí yìí wele ŋgɔ wa abawo biri ada eri ne tia ela yi tituro tituro ti wele tɔbi ayi titi bɛ duro wo ene dze gbega lɛ olu gbada ne ya adi influence ko adi die ba ɛyɛ sakpa ŋutsu mo ame ɛgbɔ ne ŋutsu ale fún wele abawo biri yi ne yewu ege yɛ ti ma sɔ le aza le ko ibn adi vi daga gudun sai kara jinan to kadariya sai da shi sai da shi eh, shi bugu wanda ya zama cucu jiran mai ba a gidan kadari wani ya yi bin da shi za a ji kula gan gani biyu ba mu ci shi zagu sai da irikin da bidiya ne ci shi mai shi wuce wuce ya tsata da a yi hawa wa ba su yi ce yadda shi mana ko wajen yana ku ka'idar rufe ta ce arruju ilal ulama wa sudur arwahim khususan fil fitan ajibada tumun shi bayanin na mahimman shi ya jina sai da ga jini go especially zamanin fitine yaje da jam aure min al amni aw al khawfi adaru bihi wa yardu ila rasuli wa ila ulil amri minhu la alima alladhina yastanbituna minhu lamarin da da daya ya zama lafiya ko da su a gashi da da su shi gaban shi ɗaukar da shi jeri mina cikin na shi sun da su jini a jibotin kashin a jibotin ya ko ji gane ku ko kotu ndonu ko juna ake adijin ba ta covid-19 da ranar ba wani mulkidici da mawaci ko da ya mulkidici shawara na ga da tage shannu wani gana ku da za su bi sonaji misofiyar su soji ne wani yanzu shi ya budu sun da yi wuce shi ko kuma khalid ne ji faruwar ba gwamnan jin su ya yi oke a wata yi muku da amerika ya cinye kuma kan kikin so dole sawa sawa mai yi gwaji a cikin da dubu hmm? tarbiyyar daidai biyu ne ẹgbẹ́ mọ́ ojú kó ṣe ẹgbẹ́ tí ìbò ẹgbẹ́ lẹ́mọ̀ yóò ti bá tẹ̀lé bùkátà ẹ̀ sì jẹ́ mọ̀ká nílé mọ̀ká sílù nílé bùkátà ẹ̀ mọ̀ká sílù ṣẹ̀ríà nílé nílé bùkátà ẹ̀ mọ̀wá nílé bùkátà ẹ̀ mọ̀ká nílé mọ̀ká sílù nílé bùkátà ẹ̀ adélẹ́pẹ̀tà fìlíyà kó ẹ̀làjì ẹ̀làmì ìlàtú wọ́n ilẹ̀ ìlàjì ẹ̀làmì túmọ̀ nìyí aláyò alẹ́ mú kẹrù oúnjẹ mọ̀rọ̀ àti wùyí káká lẹ́sìn ndé ọ̀mọdé implication yìí wọ́n ilẹ̀ mọ́ngá ìdáná dánmọ́sẹ́ na wọn àti na abu nílẹ̀ káká wọn wọ́n ilẹ̀ àdàbò ẹ̀jẹ̀ mọ́kàndé ẹ̀jẹ̀ àti ráàdá àdìbẹ̀ wọn kada to ce mai da na ji la ne ba ci ci da no amma mu ko ya ci ce la ne ne ba mm ta bi lo da eh ta bi lo da cha ai na shi go hu hum rijali wa la rijali eh a ji ta so ji ka wani matsala ya mutu kare da ya mutu wani ce laisa ni a halin ila wa illa wa tukuli mafi fatasabbas ajin ba ta ga illa fata ga shi ko la diga ne ba. sai kuma wa tabbaci ya ga adde sai fandolo da ba ngo ne zanna ubai ya ne kuma zanna ci goya wa ji zanna ubai ya ne kuma zanna ci goya murji'a kaje zanna ji ẹ̀ẹ́sẹ̀ náà àgbẹ̀ láti lè rìn làbẹ́ ìlú fún àgbà èyí tó lè rìn lọ́wọ́ sí káyì làbẹ́ yìí àgbà èyí tẹ̀lé àgbẹ̀ èyí kẹ̀dẹ̀rí àgbẹ̀ èyí tẹ̀lé àgbẹ̀ èyí kẹ̀dẹ̀rí ní ẹ̀tọ́ ìwù jẹ́ gbèrà káyì nígbà tí yìí ta àti ẹjọ́ ìgbé ẹjọ́ ìgbé ẹjọ́ ìgbé ta àti ilé ẹjọ́ ìwù ṣẹ́ bì ha so ní ọjọ́ ìgbé àgbẹ̀ sabogo wajen ta tana ganuwa wa tabbaci in ja ku fasa kun gina gani ta ta bayyana adde da ta bayi lafa ce za mu ci agwa mu mu ne nuhu sai na zakari adde da ta bayi nuhu umaru adde da ta bayi nuhu usman da ta bayi nuhu ke shi yaji sai na ali ila ta bayi nuhu ke da wasu bi ne hajjaj ila ta bayi nuhu ila ta bayi nuhu ma'lum imamu hanbali na da fitina shi ya kan kurkura a nan sai da yadda mutum ne ko kashi imamu bukhari wai da yadda wani nungun imamu nasa da yadda wani nungun abu da ya ga ko amma an zo ne yayi ne ta ta da gani to da su a da yadda wani nungun ne ga ba wani da ba ta hudu وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله قل امر ربي بالقسط inda aka samu sun bi na baɗin sai ka bayyano wani wace ne mai wace koyi da na ji da tuyo a ada a ada ilimi a kuma ne ko amma na ba su adalci da gaskiya na ta ta ci wajen lamarin kyan ya da na shi wace rago su wuce Kuma lafiya ta ne ummati ala dalala imam shafi ta ina salamati minan nasu sabilun فضيل الذي في صلاوك فالزمو وبيه قدم وانه وقعد يعني في يضع نورا بكتير وانا فانا وقعد نوزن لا يجسين وانا بصوشي في يضع الله مقعدي تجي يا الذين آمنوا جاءكم فاسقون بنبئ فتبينوا وإذا جاء أمر من الأمر أمر به ونرى ذل رسوله ولا أولي الأمر منه لا علمه الذين يستنبتونه منه wọ́n lè kó ẹ̀yin fáfá wọn ti jẹ́ wọn àyípadà láàmì to za mu hmm? ne tayi e na dubuli kai da ebugo ki an ne a u a ne kai da ebugo ki aliyar kibaru ki da hukumi bi kasratil fadaili ene yi kibaru da ba hukunto ne farla ki ki doku ga ki doku ga sai ibn musayyib ga laysa min alimin wala sharif wala bi fadlin illa wa fi aibu hmm. ade manya ade ga wuci ko ade da dai fadlin illa fa ce ai ade da bani yayi walakin da ma kana fadlu akthar ah, walakin ma kana fadlu akthar min nafsihi dhahaba nafsuhu li fadlihi kama anna man ghalaba alayhi al-sari dhahaba fadlu mata da yake kirki ga da yuke a ganin ba da ganin ba da kuma ne da kirki ba a juya don da na mai da juga don kirki bu ne ke nan zuku a da cikin da ne bu ba a juya ba wani da na sun na busa wuce a ci biki nan wa ke da da na bidiya na jini da ne o o que ṣáàjì òtí o sílẹ̀ wọ́n á o que ní jáàrí ní òtí gbẹ̀gbọ̀n àdínlẹ̀ kó lájú bá yẹra zana ọgbà fún alukur'ani ọgbà fún o ayé ilimin kur'ani yi dana ilimin sunna yi dana akida kirki yi dana hariwa yi dana tafiya kirki yi dana nodoko ibada wa yi dana akida kirki yi dana rajin da yujiya da gida yi dana rajin da jihar da zaɓi dana kaza ka nuna zana ci ya cikin da cin yanzu to so ki wasu asali na nan sai biki cin jijiganga ya fiye da zai zana ya. Ẹgbẹ́ mi jẹ́ àníyàn ya. so rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana to akido to ne ja akida bana fato e fani ne ko jira da ku rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana amma ngole to ko bana wa ci bi ci ba bana ba da ga atu bi ci ci wa a a da a ajiba eh, ne ba abin da bici bici co amma ya nufi ba ba magagar jingara ibn abdul no ibn abdul bar la ga da jami bayani ilmi ko da yabo ibn abdul bar ga la yaslamu al alim min al khati fa min fa man afta qalilan wa asaba kathiran fa huwa alim man da wala ga ga wani ci bishana tana ga cin da bici degi umaji umaji umaji ba dai da ne jo dan guri no mutu tana ga imanyo ومن أصاب قليلا وأصاب كثيرا فهو أنا يعني ما قاعد جديدي يعني أنا ما قاعد شي أنا قاعد جديدي للدين جونا سيدنا عثمان بن علي لما طلع عثمان ما بعد اليوم نعم والله بتقول سيدنا عثمان وادي المهم عليه موسى نعم. عليه موسى من عليه minu bila azumi budo sai sai da gadan da yi a ko da bai sira an bai ko amma da suna da mu kafa a kada dirata a hiji ya duru wanda ku ce ya jute jute ti a nabi soko sanan da ku ce a nabi soko sai dinan a nabi ya rubuta wani ne da zuni ko da ne dana nan the same a nabi musa illa malaika su ewa ìwọ̀n wáyá the same as if musa alikal alwa èlò yẹn lè dé òkú tí wọn ti kí ọ ń ṣe ya ń ṣe títí. wọ́n lé yẹn lè ipá sẹ́ni yà àríbi musa jiná ń ṣe mẹ́tẹ́ yà àríbi musa yà. Ibu àrẹ̀fẹ́ ìlú ìṣe àrùké náà. Gbọ́dọ̀ àmì ìta ọ̀dà àrùbá wanda shi wulayati bil ilmi wal irada ya eh, yi kai ku fi ladan da ne wala da kake za ba na kalma ne lan ya'mil al khabar ga malla ba ni ci da mu eh wa ariyanci na ko ibn hajar ko imam nawawi ko imam suyuti ko kamar kamar jin suna a gajiyar alaƙi ta ta da jinin yau ne na na ń fẹ̀yìntà wò ni. Nana wuri jiya muyi ya koyar da ya ne ba wani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ne bane kullu bani ka khata wa khairul khata'ina at-tawwab. Ne gobe da mu tiji a jere mu imamu bayati al-imamu imamu al ko har yi fito al-imamu a shafi har sai yi shauka da alamin sana'ari za su yi zaruci ba ta tawo har sai yi ta limamu ta gari ta ba ta abu na abu da of activity babu sifatu zanen cibici babu zanen cibici babu sanzo manzan da zai ma fa a kasu zai sai wa zo cibici da wa man lawo na faka zai maza ba da ke fi kirki tsara kai da kudo ta da cibici ko ومن كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التواب ربنا لا تعذبنا إن فينا أو أخطأنا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك